eh gaskiya muna cika shekara 64 da yancin kai gaskiya a yanzu haka kam gaskiya ba musamman inda muke ba ba musamman inda muke ba da cike lokacin da an samu yancin kai mu kanana to a cikin muka girma gaskiya kowane wayewan gari kowane wayewan gari kamar dai muna koma baya ba mu ba dai abun cin gaba ba yawwa a matsayina ɗan najeriya ni ina so in ga wato najeriya ta ci gaba a yadda muke ji kamar kasashen a waɗansu kasashe wannan kuma bisa ga Ah, adalcin mu ne shine number one to ai in an ce adalci ba shugaba kadai ba mu talakawa muna da namu saboda haka mu kwatanta gaskiya mu kwatanta mu nuna adalci sannan mu samu cin gaba kamar yadda waɗansu kasashe sun samu nasu alhamdulillah wato mu dai matasa su ne kashin baya al'umma to matasa na a nema musu abin yi a yi creating job a ba su job ga kamfanoni da yawa wanda sun durkushe a tayar da su misali yanzu haka ina wajen bagla ana gyara takalmi wannan kamar kamfani yake gyara takalmi abuja nitel a kai su ire-iren su suna nan da yawa wanda sun yi training ma suna nan da yawa a kai su a shige su yi aiki ah, wani ma da bai da ilimi ma ai in yayi doko ma ya samu aiki nobody is useless uh, kowa yana da amfani to astagfirullah najeriya dai da tun da ta karbi yanci shekara 64 da ake magana fa mun batta a baya wannan shekarun saboda lokacin da tura mulkin mallaka suka bar mu gaskiya sun daura ma kan hanyar da ya kamata a ce mun ci gaba amma yanzu kan ka duba komai ya taɓarɓare yanzu wayanda suke jin daɗi ma da su fito su iya murna na samun yancin kai wasu tsirari ne a ƙasar to tsirarin ma sai an sai ya zama an ɗauki wani abu an basu za su iya fita daidai da riga ko hula ko takalmi ko makamancin dai wani abu da zai nuna maka wannan baju ne da ana celebration saboda politician din kasan ne da in ka duba zukatansu duka babu adalci a ciki sun hana komai sun hana ruwa gudu talaka bai san inda inda ya dosa ba garin Allah ya waye bai san inda zai je ba in ya san ma inda zai tafi ma bai san me zai yi ba karatu ya taɓarɓare ba tsaro babu komai da ake magana na jin daɗi game da za a yi murna to anan dalilin za mu tsaya muna murna samun yanci ne kana ta gaskiya ina so a canza tsarin mahukuntan ƙasan ma gabaki ɗaya don an canza tsarin mahukuntan ƙasan da kan sojoji 'yan sanda masu rike da mukaman ƙasan nan insha Allah ina tunanin ta farko an yi wannan abin za mu samu canji mai kyau na biyu kuma sai a dawo kuma tsarin shi kansa constitution na ƙasar nan ya kamata a canza shi in ma ba za a canza shi ba ya kamata a yi upgrading ɗinsa to mu matasa muna buƙatar dai wannan demokuraɗiyyar nan da ake da ita in za a yi kokari dai a yi mata garan bawul domin a canza ta